Isra'ila ta kai harin ramar gayya kan cibiyoyin soji a cikin Iran. Koriya ta kudu ta yi kakausar suka ga kawancin Rasha da Koriya ta Arewa. Manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa a Ghana na zafafa yakin neman zaɓe. Isra'ila ta kai harin da ta kira na ramo gayya kan cibiyoyin soji a ƙasar Iran. A farmakin da ta shafe sa'o'i hudu da sanyin safiyar yau Asabar. Iran ta ce za ta mayar da martani sai dai bata bayyana yanayi da kuma lokacin da za ta mayar da martanin ba. Rahotanni daga kafofin yaɗa labaran Iran ɗin na cewa hare-haren ba su yi wani mummunan ta'adi ba. Kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito ƙasar wato sun rawaito ƙarar fashewar abubuwa a yammacin Tehran babban birnin ƙasar. Ana ganin harin na Isra'ila a matsayin ramuwa ga hare-haren da Iran ta kai wa Isra'ila a ranar ɗaya ga watan Oktoba. inda ta raba mata makamai masu linzami kusan 200 gwamnatin birtaniya ta ce tana bi sau da kafa halin da ake ciki halin da ke faruwa a gabas tsakiya bayan da isra'ila ta kaddamar da harare ta sama kan cibiyoyin soji a iran wani mai magana da yawun gwamnatin ya ce gwamnatin na goyon bayan 'yancin isra'ila na kare kanta matukar ta yi shi bisa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi jin kan al'umma a cikin wata sanarwa gwamnatin ta ce ta'azzara rikicin ba zai amfani kowa ba a nata bangaren amurka ta buƙaci iran da ta dakatar da kaiwa isra'ila hari domin kawo ƙarshen tarzoma da ke ci gaba da ruruwa mai magana da yawon majalisar tsaron a ƙasar amurka cn sabat ya shaida wa 'yan jarida cewa harin da isra'ila ta kai na kare kai ne kuma ta yi shi da taka tsantsan don kaucewa matsugunan jama'a wani babban jami'in gwamnati ya ce shugaba joe biden da taugasa ta tsaron ƙasa sun haɗa kai da isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata domin jan hankalin isra'ila ta yi taka tsantsan a harin ramuwar gayya da za ta yi don kaucewa illata fararen hula koriya ta kudu ta buƙaci rasha da ta dakatar da haramtaccen ƙawancin da take yi da koriya ta arewa yayin da take bayyana damuwa kan yarjejeniyar ƙawancin tsaro tsakanin moscow da wato da moscow ta kulla da pyongyang shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky shi ma ya yi gargadin cewa rasha na shirin tura sojojin koriya ta arewa zuwa fagen daga a cikin ƙasarsa da ya buƙaci shugabannin duniya su matsawa koriya ta arewa don taka mata birki yan majalisar dokokin rasha a ranar alhamis suka kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan yarjejeniyar kawancin tsaron da koriya ta arewa wadda ta buƙaci ba da tallafi idan an taɓa ɗaya daga cikinsu. Koriya ta Arewa ta ce duk matakin da za ta ɗauka na taimaka Rasha a yakin Ukraine zai kasance ne ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa sai dai bata fayyace cewa ko ta tura sojoji zuwa Rasha ba. Ukraine dai da Amurka da sauran aminansu na ƙasashen na ƙasashen yamma sun ce suna da hujja cewa Pyongyang ta tura dubban sojoji zuwa Rasha domin tura su yaƙi a Ukraine. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar ƙasashe renon Ingila Commonwealth mai wakilin ƙasashe 56 ta naɗa ministar harkokin wajen Ghana shirley Ayoko Bachewe a matsayin sabuwar magatakardar ƙungiyar a taron kolin da suka kammala yau Asabar a Samowa. Bachewe na ɗaya daga cikin 'yan takara uku da suka nemi mukamin waɗanda dukkaninsu suka goyi bayan kiran ƙasashe wato ƙasashen Turai su warware batun mulkin mallaka da kuma bauta da aka yi wa nahiyar afirka a baya ya tsohuwar 'yar majalisa dokoki ce a ghana ta kuma rike mukamin ministar harkokin waje tsawon shekaru bakwai sannan ta jagoranci wakilcin ghana a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shekaru biyu da ta kammala a shekarar dubu biyu da da ashirin uku manyan 'yan takara da ke neman kujerar shugabancin ƙasar ghana sun zafafa yakin neman zaɓe tare da yada manufofinsu da alkawura ga masu kada kuri'a. Mataimakin shugaban ƙasa Mamadu Bawumia na jam'iyyar NPP na fafatawa da John Dramani Mahama daga jam'iyyar NDC wanda ya taɓa riƙe mukamin shugaban ƙasar Ghana a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2017. Mahama na jaraba sa'a karo na uku na ɗarewa kan shugabancin ƙasar. bayan kasa samun damar wato bayan kasa samun dama a zaɓukan 2016 da kuma 2020 da ya sha kaya a hannun shugaba mai barin gado nana kufa ado wanda a bana ke kammala wa'adin mulkinsa na wato sau biyu a ƙasar ta ghana ta baki da ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma sai a dakaci shirin afirka a mako da ke bitar mai rahotanni da suka fi ɗaukar hankali a wannan makon mai karewa. Ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To madalla, za mu fara tilawar wasu daga cikin labaran da suka ɗauki hankali a nahiyar Afirka ne da labarin alhini da ya fito daga jamhuriyar Nijar. Wato dangane da rasuwar tsohon firaministan ƙasar kuma tsohon shugaban majalisar dokoki. wanda ke jigo ne a siyasar jamhuriyar ta Nijar Hama Amadu. Hama Amadu ya bar duniya yana da shekaru saba'in da hudu. kamar yadda wakilinmu a yamai Salisu Bukari ya aiko mana da ƙarin bayani. Da safiyar wannan rana ta Alhamis ce dai al'ummar jamhuriyar Nijar ta waye gari da labari mai cike da alhini na rasuwar Hamma Amadu tsohon firaminista kuma tsohon shugaban majalisar dokoki a jamhuriyar ta Nijar sannan ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar ƙasar. A baya dai marigayi Hamma Amadu ya riki mukami daban-daban kama daga na shugaban gunduma da ake kira su prefe na wancan lokaci sannan ya rike mukamin darakatan fadar shugaban kasa na marigayi shugaban kasa sai kunce ya rike mukamin darakta janar na gidan rediyo da talabijin na kasa na ortn ya zama minista kafin daga bisani a naɗa shi fara minista a shekara ta 1995 lokacin mulkin marigayi tanja mamadu inda ya shafe tsawon shekaru bakwai kan wannan mukami A kokowa ta siyasa marigayi Hamma Amadu ya taka rawar gani sosai tun daga lokacin muhawara ta ƙasa. Sannan ya riƙi matsayi na ɗan majalisar dokoki sau da dama kafin ya zamana shugaban majalisar dokoki a shekara ta dubu biyu da goma sha uku bayan da ya dafa wa Muhammadu Isu ya samu mulki a shekara ta da goma sha ɗaya kafin daga bisani su raba kaya. inda a shekara ta 2016 daga gidan kaso Hamma Ahmadu ya takarar neman shugabancin kasar ta Nijar tare da shugaban kasa na wancan lokaci Isu Muhammadu inda aka tilasta masa barin kasar ya gudun hijira zuwa kasar Faransa wanda sai bayan juyin mulkin da aka yi na ran 26 ga watan Yulin bara Margayi Hamma Ahmadu ya samu sukuni na shiga cikin kasar ta Nijar ba tare da wata matsala ba. makusantan marigayi hamma amadu sun ce har allah ya karɓi rayuwarsa a kulle yaumin sai ya je ya motsa jikinsa kuma direbansa habibu midu ya ce wannan abu ne na ƙarshe da yake tunawa da marigayin Abin da zan iya tunawa na karshe dai shine sport dai da muke taya kullum wannan shine ya marke na kwarai karshe na da shi dai mun komo an kawo shi gida lahiyar shi lau to daga baya dai ne ya ji dan zazzabi abu dai kamar da wasa in dai lokaci ya yi bayan da aka iya sai dai mu ce Allah ya ba mu hakuri ya ba 'yan kasar Nijar hakuri tun da an yi babban rashi. Mamman Saminu Abdu ya ce tare suke tattaki na motsa jiki da margayi Hamma Amadu. Dan da farman kullum in ya zo na sai ya turgo goma sha uku tahiya ce kawai ke kuma lafiya shi lau yana gewa haka yana motsa jiki gewa goma sha uku yake daga ra'atan zuwa ran juma'a ladda bamu gamba da shi wannan juma'a ce kawai da ta wuce shi kadai ne bamu gamba da shi abdurrafa shi na jami'in kula da hulɗa da jama'a na margayi hamma amadu ko da ga min sai dana ce mini in zamna ya ja ne ya zana musu kujera ne sallama kuma na mishi fatiya Allah shi kanshi Allah sa ya huta tunda shi ɗaya eh, saura tunda ah, mutuwa ce kuma ta kan kowa kuma dole sai haƙuri haka Allah ya so kuma dole ne sai hakuri Daga cikin 'yan siyasa kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum Na'ji ta bakin Sumaila Ahmadu wanda ya ce rasuwar Hamma Ahmadu ba karamin rashi Nijar da 'yan Nijar suka yi ba. rasa mutum irin hamma a bisa dandali na siyasa na ƙasar nan a gaskiya wani rami ne wanda cika shi ba karamin aiki ba ne hamma ya taka gani bisa hili na siyasa kuma ta kowane fanni sai dai mu ce ubangiji allah ya sa ya huta kuma allah ba yan uwa haƙuri amma ba ƙaramin rashi ba ne ƙasa ta yi a gobe juma'a ne dai za a jana'izar marigayi hamma amadu inda bayan an ɗauki gawarsa daga ɗakin aji gawoki za a kai ta fadar shugaban ƙasa domin karramawa kafin daga bisani a fice ya zuwa garinsa na haifuwa na yuri da ke a nisan kilomita kimanin arba'in da birnin yamai a cikin jihar talaberi salisu bukari dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To a Najeriya kuwa wani gagarumin koma baya ne aka samu a ɓangaren mulki a ƙasar. Inda cibiyar Mo Ibrahim mai bin diddigin tsarin shugabanci a nahiyar Afirka ta ce Najeriya eh, ta ci bayan matuka a ɓangaren shugabancin al'umma musamman ma cikin shekaru goma da suka gabata. Ga ƙarin bayani da Ubali Musa ya aiko mana daga Abuja. Wani sabo na rahoto bisa mulki a nahiyar Afirka da yi. ya ce tarayyar najeriya na zama ta baya ga dangi bisa harkar mulki a tsakanin al'ummarta rahoton mo ibrahim da ya nazarin mulki a tsakanin kasashe 54 nahiyar dai ya ce najeriya ta gaza ta fannoni daban-daban cikin harkar mulkin kasar dai ta koma ta sha daya cikin mafi lalacewa a nahiyar sakamakon rashin tsaro da tattalin arziki a shekaru goma da suka gabata rahoton dai ya kuma ce najeriya ta gaza a yakar hanci sannan kuma ta gaza a tabbatar da yancin awata ta fannoni daban-daban rahoton da ya kara fitowa fili da yadda tsarin demokuraɗiyyar tarayyar najeriya ke neman gaza kaiwa ga biyan bukatar miliyoyi cikin ƙasar da ke da babban fata kansa isa ya gudu na zama tsohon gwamnan bauchi da kuma ya ce abin da ke akwai a tarayyar najeriya na da ruwa da tsaki da gazawa ta tsohuwa ta gwamnatin ƙasar kowane shugaba dai ya zo yakan yi abin da zai iya yi ne waɗansu allah ya ba basira waɗansu kuma allah ba su basira ba a yanayin yanda shi tinubu ya karbi najeriya a hannun shi eh, baban buhari abin ba daɗin faɗi kuma kowa ya sani bashin da aka ce wanda ya zame wato kowane wata abin da ake tarawa na kuɗi cikin mai mali casa'in da bakwai bisa ɗari ana sa shi ne a biyan bashi kaga wannan gwamnatin kusan sai dai mu gode ma Allah kasan nan bata fashe ta rabu ba ana tafiya tale-tale Allah ya karkata mu har muka zaya. kokari na komawa tushe ko kuma neman rushe lamura kusan ɗaukaci na shekaru goma da sai gabata da yi, sun faru ne a ƙarƙashi na masu tsantsar tarayyar najeriya akwai da zargin apc da ta karɓi mulki a shekara ta biyar. cikin alkawarin gyara kurakuren pdp ta ƙare ne da ƙara rusa ɗaukacin ginshikin harkokin mulkin to sai dai kuma abin da ke faruwa a shekarun apc a tunanin abdullahi umar ganduje da ke zaman shugaban jam'iyyar apc mai mulki na ƙasar na kama da ƙoƙarin ɗaukar sayar cikin ƙasar da ke tangal-tangal kai ma ka san ba da gaske suke ba kuma ka san duk wanda yake da ciwo musamman ma an ciwon nan wato ya kasaita sai an yi masa wato fiɗa kasan dole ne ya ji zafi to yanzu a wannan lokaci muke na jin zafi amma kuma idan lokacin ciwo ya warke to kasan kowa zai ji daɗin jikinsa haka ma wato tattalin arzikin ƙasar najeriya yake ta yi rawar gani a matsayinta na mai mulkin najeriya ta yi rawar gani tana kuma rawar gani fatan sauyi zuwa gaba ko kuma nisa a cikin rudani najeriya da ta daɗe tana karatun sauyin amma ko daga na alamu tana ƙara ganin sauyi irin na mai haƙa na rijiya farfesa a tahir jigade ƙwararre a cikin harkar mulki da siyasa kuma ya ce mai da siyasa zuwa batu na sana'a ne ya kai kasa cikin rudin da ke da girman gaske kasarinsu sun ɗauki siyasa ciniki ne sana'a ce kaɗan sa kuɗi kaɗan ka fitar da riba mai yawa ba su damu da ainihin yadda za a yi amfani da mulki da tsari na gwamnati ba domin a amfani jama'a a biya bukatunsu a walwale matsalolin da suke fuskanta a tabbatar ana ci gaba to wallahi wannan matsalar a najeriya ta yi yawa dole sai an san yadda za a magance ta najeriya da ta hau daidai a cikin saho cikin batun lalacewar na kasashe na su nijar da burkina faso ita kanta kasar mali da ke a ƙarƙashin na mulkin soja a yanzu ubala musa dija hausa daga abuja a najeriya A jamhuriyar kamar kuwa bayan kwashe sama da kwanaki 40 a ƙasar waje, shugaba Paul Biya ne ya koma ƙasar ba tare da nuna alamun rashin lafiya ba kamar yadda aka yi ta yayatawa, musamman ma a shafukan sada zumunta da ma wasu kafafen yada labarai na cikin gida da wasu ƙasashen ƙetare. Wakilinmu Zakari Sadu ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Duwala. a nuna shugaban kasar mai shekaru 91 a gidan talabijin na kasa lokacin da yake sauka daga jirgi inda ya dinga musabaha da jami'an fadarsa na tsawon lokaci wanda ke nuna alamun shugaban na cikin koshin lafiya magoya bayansa da suka mamaye tituna su nuna farin cikin su tare da buga ganga da rai da waƙoƙi dauke da hotunansa a lokacin da shugaban ke wucewa don tafiya fadarsa An cherchez papier ina masu cewa ina tsohonmu yake to gashi yana nan mun zo wannan wajen domin tarbar tsohonmu mai kasa wanda ya shige a gabanmu ɗazun nan muna farin ciki de la vérité, la manifestation de sa santé. Gaskiya ta bayyana kan lafiyarsa shugaban kasa ya dawo muna tare da shi har zuwa 2025. Avec lui en 2025. A ta kwankwanto kan halin lafiyar biya da kuma inda ya tafi bayan da aka daina jin duriyarsa tun bayan taron da ya halarta na kasashen Afirka da China a birnin Beijing a watan Satumba. Alhaji Lulwanu Sharubuto dan jam'iyya mai mulki a Kamaru ya ce wannan mulki na biya sai mutuwa karaba. Bar layin gizon nan ƙarya ne gare su. shi shugaba Paul Biya Allah ne ba shi kuma Allah ne zai karba hannun shi ba wani wanda ya sai karba kowa zai yi mutuwa kowa zai kuma na ciwo to kaga duk ƙaryar da suka yi har ma nuna shi a wani ƙasa wai ya mutu to yanzu waye ya ƙarya gashi ya dawo kuma aiki ya je yi na kamaru a ranar takwas ga watan oktoba ne gwamnatin kasar ta fitar da sanarwar bayan da aka yi ta jirage inda ta ce shugaban kasar ya kusa komawa gida sannan a hukumance gwamnati ta haramta wa kafafen yada labarai na cikin gida tattaunawa kan yanayin lafiyarsa har ila yau shugaban na kamaru bai halarci babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar a birnin new york ba Suleiman Yaro matan Hausa dan jam'iyyar MRC a Yawunde ya ce. Mazauna 'yan siyasa 'yan adawa ba za mu so mu zaɓi cewa a'a mu da gaban ƙasa wanda ya jaddada siyasan shi ba zai so cewa abokin adawan shi a'a su raba gari a mutuwa ba wannan kaga wa'adin Allah ne amma a takara ake tsammani ita jam'iyya mai ci jam'iyyar shi shugaban kasa sun yi amfani da wannan dama domin su nuna su duba matsayinsu a tsakanin ya suke da al'ummansu dawowar ta fulbiya ta kawo ƙarshen jita-jita da ake yadawa cewa ya mutu to amma ba a ce komai game da jima da aka yi ba ji duriyarsa ba a halin yanzu fulbiya wanda ya kwashe shekaru 41 kan kargal mulkin kamaru bai sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar zaben 2025 ba duk da kiraye-kirayen da yake sha daga magoya bayansa zakari sadu dw sashen hausa daga duwala kamaru To idan muka je kasar Ghana kuwa wata sabuwar takaddama ce ta kasance a majalisar dokokin kasar a cikin mako dangane da batun shugabantar bangaren masu rinjaye a majalisar kasar. da kuma cece kuce kan fashin baki da masana harkokin shari'a ke yi akan batun. Wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango na ɗauke da rahoto daga akra babban birnin ƙasar Ghana. kamin wannan takaddamar dukkanin bangarorin na da kujeru 137 abinda ya tilasta marasa rinjayen da ya koma da rinjayen a yanzu amincewa da matsayin Tambayar ita ce anya ko an yi koyi da tsarin doka da oda a cikin waɗannan makonni kuma a yayin da ake dab da kaiwa babban zaɓe ta waya ga jawabin Dr. Tony edo dattijon ƙasa kana tsohon ministan tsaro. ya ce abin kunya ne a ce akwai wani yunkuri daga majalisar zartaswa da bangaren shari'a na lalata tsarin shugabancin ƙasar a bisa kaucewa kundin tsarin mulki domin kundin tsarin mulki da tanade-tanadensa bai kirkiri wani gibin wani gyara ba ga kotun koli ayyukan majalisa da suka sabawa kundin tsarin mulki su ne kotun kolin ƙasar ke da hurumin zartar da fassara ba ma hukunci a kansu ba makasudin wannan cece kucin wanda ba farko kenan ba da ake fuskanta ba kuma koshin duk wani takaddama na majalisar dokokin irin wannan musamman akan maganar shigowar soji a majalisar dokokin wani gwaji ne akan kundin tsarin mulkin kasar masanin kimiyyar siyasa dr richard amakoba ya ce akwai tarin kurakurai a yadda aka rubuta kundin tsarin mulkin kasar kuma a hakan za a iya cewa babu wanda ya tafka kuskure ga dukkanin bangarorin wannan shine fakat shi yasa muka fada wannan tsaka mai wuyar dan shi ta yaya ne idan wani dan takarar neman shugabanci ya tsaya a zaman kansa ba shi da wannan yancin ko kuwa idan mutum ya shiga wata jam'iyya ba zai iya sauya sheka ba me yasa domin kowane bangare zai kasance ne ya aiwatar da hukunci a bisa hurminsa da yancinsa da doka ta tanaji. a shiga majalisar kenan inda dukkanin bangarorin suka cakudu a bangaren masu rinjayen gana daga bisani marasa rinjayen a yanzu npp suka fice wanda ya janyo wake-wake daga bangaren 'yan jim kaɗan bayan ficewar da yi shugaban marasa rinjayen fenyo markins ya gana da manema labarai kuma a kaɗan daga cikin bayanansa ya ce al'adarmu al'ada ce ta kiyaye doka tun daga shekarar 1992 wajen kare zaman lafiyar nan da muke mora a yanzu da ya iso kanmu ba za mu ba da wata dama a cikin rashin tsari ba da ndc ke nema ba ba za mu yi wannan wasan kwaikwayon da su ba na yunkurin gurɓata demokuraɗiyya da ta ƙasa ba mun fahimci cewa da siyasa amma kamata yi mu yi ta da tsarin la'akari da jama'a dama dai hukuncin kotun akan majalisa ce da kakakin ba wani dan majalisa ba don shi dole mu tsayar a nan kuma mu girmama hukuncin satin da ya kasance a dimokuraɗiyyar mu tun daga 1992 don haka na yi amanar cewa ko da baya ra'ayin hukuncin kotun koli ya san na yi. Duk da kauracewar dai majalisa ta ci gaba da sabgoginta ba tare da tangarɗa ba har a jiran hukuncin kotun na ƙarshe. Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Ghana. Takaddama ta barke a ƙasar Masar bayan da hukumomi suka kama wani babban malami mai yada fata wadda ke halasta satar kuɗin gwamnati a lokacin da al'umma ke fama da tsadar rayuwa. Wakilinmu na yankin ƙasashen larabawa Mahmud Yaya Azare na ɗauki da wannan rahoto da ya aiko mana. Sheikh Imam Ramadan da ke koyarwa a jami'ar Al-Azhar shi ne ya fitar